ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله نجا ومن تزود بالتقوى فقد تزود بخير زاد ليوم المعاد نسأل الله تعالى لنا ولكم التقوى عباد الله إن من, ممي... إن من مميزات هذه الأمة الذي امتازت به عن سائر الأمم أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبذلك ضمان نجاحها وبذلك ضمان نجاتها ونجاحها قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وبهذا الوقت انتابت أما أمن سبقها من الأمم وهم بنو إسرائيل أما بنو إسرائيل فقد تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أجل ذلك استحقوا اللعنة على لسان داود وعيسى بن مريم قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ذمهم الله تعالى بأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك أن الأمة إذا تركت النهي عن الفساد أوشك الله أن يؤمهم جميعا بإقابه وإن من أفضل وإن من أفضل المنكرات ومن أبشع المنكرات سفك الدماء البريئة قال الله عز وجل حاشيا عن ملائكته المقدسون قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ففسر الله جل وعلا سفك الدماء بأنه من الفساد في الأرض قال جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وهلاك النسل هو سفك الدماء قال والله لا يحب الفساد إن الفساد عباد الله إذا انتشر في الأرض ورآه المصلحون ورآه أهل الخير ولم ينكروه أوشك الله تعالى أن يأمهم جميعا بإقاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل القائم على حدود الله والواقع, في والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفيها على سفينة فكانت بطائفة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فهذه سنة الله تعالى ومن أجل ذلك أمرنا ربنا الرحمن الرحيم أن لا ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وخاصة العلماء فإن الواجب عليهم أعظم وإن, وإن الإصلاح يأتي من طرفهم وهي من الأمانة التي أناقها الله على على أعناق وهي من الأمانة التي ألقها الله تعالى وحملهم إياها ونحن في هذه الأيام نشاهد من نشاهد منكرات منكرات سفك الدماء ومنكرات حمل السلاح ومنكرات إفساد العقول وذلك بسبب حملة الانتخابية والصراع على والصراع والتنافس في الملك من قبل الأحزاب السياسية وما من حزب إلا وهو مدين بهذا الأمل وإذا سكت عن هذا المنكر أهل الخير وأولو بقية من الأمر وأولو بقية إذا سكتوا يوشك الله أن يؤمنا جميعا بإطاعة فهذه سنة الله تعالى في كونه ونحن نشاهد ما كان في بعض ما كان في كثير من المجتمعات وما من سعي البشرية إلى إيجاد نظام ينتقل عن طريقه الملك حسب حسب قواعد القانون بريئا أن سفك الدماء الذي قد أدى إلى تقاتل وحروب وسفك للدماء وتقديس للاقتصاد وعطلا عن وتعطيلا عن وتعطيل عن الأعمال وسد فرص للاستثمارات وغيرها من أنواع الشرور والفساد إذا تفكر الإنسان في هذه الأمور تبين له تبين له ضرورة سعي البشرية إلى إيجاد ما يضمن لها البقاء بعيدا عن هذه الصراعات فإذا كان هذا حالة المجتمعات الغير غير الإسلامية فما بالنا نحن الذي وصف الله تعالى سفك الدماء بأنه من أعظم الفساد فما بالنا نحن لا نقول لا نقوم بإنكار هذا المنكر والسعي في بإنكار هذا المنكر والسعي في القضاء عليه ونحن نسمع قول الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فهل نريد أن نكون من الذين ظلموا الذين يتبعون ما الذين يتبعون ما أترفوا فيه ونكون من المجرمين كلا لا نريد لا نريد ذلك ونحن نريد أن نكون من أولوب من أولي بقية الذين مدحهم الله تعالى ولا يتم ذلك إلا بقيامنا بالنهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون ويقيمون ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخوة مسلمين جزء الله جل وعلا kamar yadda Allah ya yi mana wasiya da shi duk wanda ya ji tsoron Allah ya samu tsira duk wanda ya guzurin tsoron Allah a rayuwarsa ya samu fiyayyen guzuri ya zuwa ga rayuwar lahira ta dindindin muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya cika zukatanmu da tsoronsa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi mana falala da baiwa da kasancewa a cikinta ta keɓanta da wata sifa a cikin sauran al'ummomin bani adam wannan sifa ita ce sifar umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna wanda da wannan sifar ne take samun tabbacin wanzuwarta da ci gabanta da samun izzarta da samun dukkan alhaili a cikinta da rabauta da kuma tsira da abin da zai kawo ta ya ruguza ta Allah maɗaukakin sarki ya fifita ta da wannan sifa wadda al'ummar da ta gabace ta al'ummar banu isra'il ya zarge ta da rashin wannan sifa wanda rashin wannan sifar ta umarni da kyakkyawa da hani gabar mummuna ya sanya inuwar Allah ya tabbata a kanta a harshen annabawa na Allah guda biyu daga cikin su hadda ulul azmi min ar-rusul sune annabi Dawud da annabi Isa ibn Maryam Allah ya ce لعن الذين كفروا من أهل من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أن إني ما وعند سكك أفرك دق بنو إسرائيل أحرشا داود وعيسى بن مريم وأن سبو دقاء أن سكك سنشي سنا أي تتاواني da wuce iyaka da wuce iyakoki na Allah sun kasance ba ta hanawa ba ta hana junansu kuma ba ta hannuwa ga munkari da ake hana su da shi tur da abin da suka kasance suna aikatawa amma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya mata shaida da cewa ku ne fiyayyun al'ummomi da aka fitar da su ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hali ga barin mummuna kuma kuna imani da allah da a ce waɗanda suka aka ba su littafi gabaninku sun yi imani da wannan imanin ya kasance alkhairi a gare su akwai muminai a cikinsu amma mafiya yawan su fasikai ne umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna shine abin da zai tabbatar ma da al'umma wanzuwarta idan al'umma suka ga munkari suka yi shiru to wannan zai zamanto sanadiyar halakarsu misalin wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana wannan misali yace kamar mutane ne da suka shiga cikin jirgin ruwa suka shiga cikin jirgin ruwa sai suka yi ƙuri'a wane ne za su zamanto a kan bene a sama suwaye za su zamanto a ƙasa sai waɗanda suke sama waɗanda suke ƙasa idan suna buƙatar ruwa sai sun taka sun hau sama sun tsatsallaka waɗanda suke sama sannan su ɗebo ruwan da aka yi guzuri da shi sannan su koma wajensu sai waɗansu daga cikinsu suka ce maimakon mu rinka wahalar da waɗanda suke sama muna matsa musu me zai sa ba za mu huda rani a namu rabon ba a ƙasa tunda wajen mu ne sai kawai mu rinka ɗebo ruwa daga cikin ruwa wato daga cikin kogi ga baki daya ba sai mun tattaka mun je mun matsa ma waɗanda suke saman mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan suka kyale su da abinda suke idan suka kyale su waɗannan wawayen suka yi abinda suke so su yi ga baki ɗayan su za su halaka idan ku suka kama hannunsu suka hana su sai su tsira kuma ga baki ɗayan su su tsira to wannan ita ce ɗabi'ar wato hani ga barin mummuna a misali a misali kyakkyawa wanda zai suranta mana irin wannan halaka da take fuskantar al'umma yayin da suka kyale wawaye suna yin barna a cikinta to daga cikin abarnar da tafi komai muni shine barnar zubar da jini wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake rusa larurar addini wanda Allah ya sanya shi wajibi a tsare shi a mataki na biyu bayan tsare addini sai tsare rayuwa abinda duk zai kai ya zuwa ga zubar da jini a cikin al'umma to wannan yana daga cikin barna Allah maɗaukakin sarki ya ambata cewa mala'iku sun ce ma Allah jalla wa'ala yayin da zai halicci yadda ya ce zai annabi adam kuma ya sanya shi ya zamanto khalifa a ban ƙasa ya ce za ka sanya a bayan ka ne wanda zai yi barna a cikinta ya rinka zubar da jini to suka wannan ya fassara cewar barnar ita ce barnar zubar da jini kuma Allah maɗaukakin sarki a wani wajen ya yi maganar wanda ake masa wa'azi sai ya juya baya jin wa'azi idan ya juya me zai yi sai ya yi barna a bayan ƙasa yana halaka dabbobi yana halaka rayuka yana halaka zuriya shine zubar da jini Allah kuma baya son barna to wannan irin barna da take in ta bayyana a cikin al'umma kuma ta haɗu da wadda ta zamanto mai iza wuta a kanta ita ce farnar da za ta kai ya zuwa ga lalata kwakwale ta hanyar wato kawo abubuwan ta hanyar yada abubuwan maye a cikin waɗanda yake za su rinka jefa ragani a cikin zukatan al'umma suna zubar da jini to ta zamanto duhu sashinsa yana kan sashi idan mutum ya fitar da hannunsa da kirde gan shi to irin wannan barna idan ta kasance a cikin al'umma kuma babu waɗanda suka tashi suna yin inkari to haka al'umman nan za ta ƙara kanta za su zama haka al'umman nan za su ƙare da kansu su halaka kansu da kansu ya zamanto cewa dukkan wani alkhairi ya nisanta daga gare shi abin da nake ishara gare shi na wannan barna shine barnar da ɗan siyasa suka dawo suke suke yi a shekarun baya sun yi yanzu ma kuma suna yi na wato fitar da makamai yayin da ake taron siyasa ana zubar da jini ana ba ma yara wato kayan maye suna fitowa suna jefa ragani a cikin zukatan mutane bal abin har ya zo ya kai ya zuwa ga mata waɗanda suke iyayen al'umma suna yawo da barandani da takobi da sanduna da gariyo suna nunnunawa ga mutane baki ɗaya sai ka ce al'umma da take ba musulma ba al'ummomi waɗanda suke ba musulmi ba a cikin ƙasar nan akwai jihohi da wanda ba na musulmi ba dukkan jam'iyyun siyasa sai da suka zo tsakaninsu da juna suka sa hannu akan cewar dukkan wani abu da zai kai ya zuwa ga zubar da jini da tada da wani tsaye da jefa ratsari a cikin mutane ba kashi ba ba musulmi ne amma suka yi wannan alkawarin to ina muke ina addinin mu ina hankalin mu ya zama to mun gagara yin wannan alaysa minkum rajulun rashid ba ma jin abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa falaula kana min aw kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard me yasa ba a samu ba a samu a cikin ku ma'abuta sauran alkhairi tare da su da za su rinka hana barna a cikin ƙasa a ce ba wanda zai hana wannan barna mu gagara a kan abin da yake zai tabbatar da kwanciyar hankali da a yi ta abin da za a yi a cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali domin shi mulkin nan ana yin sa ne idan mutane suna nan idan babu idan al'umma ta ƙara kanta wa za a mallaka wa za a yi mulkin muna gani al'ummomi sun ɗauki shekaru masu tsawo babu abin da yake kawo musu tashin hankali yake kawo musu yaƙe-yaƙe illa kokawa da neman da jayayya wajen neman mulki har ta kai suka zo da tsarin demokradiyya din nan wanda suke ganin cewar idan aka bi doka to za a samu canjin mulki ba tare da an zubar da jini ba gashi nan muna gani a kasashen kafirai za a yi canjin mulki ba tare da an zubar da jini ba saboda an mutane sun ga barnar babu waɗanda suka ga ɗanɗana wannan barna irin irin kasashen turai a koyaushe sarki ya mutu sanadiyar zubar da jini ce hatta mu ma musulmi mun samu wannan rabo a daular Usmaniya daular Ottoman duk ran da aka ce sarki ya mutu to irin zubar da jinin da za a yi kafin a sai a nada wani sarkin Allah ne ka iya san iyakarsa ‘ya'yan sarakuna ku dama su ne farkon wanda ake zubar da jinin su duk wanda ake ganin cewar wato me ya cancanci ya zamanto ya samu sarauta idan bai samu ba to ya rabu da duniya kenan haka wannan barna ta rinka yi ita ta rinka yawo a kasashen duniya ya zama to sanadiyar yaƙe-yaƙe to Allah maɗaukakin sarki ya faɗaitar da al'umma musamman musulmi su ne aka sifanta su da ulu baqiya ma'abuta sauran alkhairi wato ma'abuta alheri da falala to wanda yake ya san cewar idan ya ga munkari bai tashi ya gyara ba Allah zai gane shi da su da wanda ba su ba da wanda suka yi da wanda ba su ba duk zai gama su da uku ba kaga wannan dole ya tashi ya umarni da kyakkyawa ya hali gabar mummuna ko musamman ja gaba akan wannan su ne malamai idan malamai suka yi shiru a cikin irin wannan munkari to hakika ƙarshen al'umma ya zo irin wannan tashin hankali jama'ar musulmi ba ƙaramin fitina ba ce a cikin al'umma domin duk abin da zai sa a rinka bayyana makami ana jefa ragani a cikin zukatan mutane wannan farna ne a bayan kasa Allah ta'ala ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzansa kuma suke yaɗa barna a bayan kasa suke kai komo da barna a bayan kasa a kakkashe su ko a tsitsire su ko a yanke hannuwansu da kafafunsu daga saɓani ko a kore su daga cikin al'umma idan suka ɗauki makami ba su sata ba ba su zubar da jini ba amma sun jefa gani a cikin zukatan mutane kawai wannan ya waje ba a wato nisantar da su daga al'umma to irin wannan barna da Allah ya ɗauki irin wannan wato umarni mai tsauri akan maganinta saboda idan aka kyale ta babu rayuwa babu rayuwa domin yayin da ya zama to al'umma suna cikin fargaba da tashin hankali babu rayuwa Allah abin da ya yi Quraishi baiwa da kirarin <clears throat> tuna musu da gorin ni'imar da ya musu kenan yayin da sauran al'ummomi suke kashe kansu su kuma Allah ta'ala ya ce musu li'ila ta Quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf sannan ya ce musu falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su bauta ma ubangijin wannan ɗaki wanda ya ciyar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro aminci daga tsoro babu abin da ya kai shi ba za a yi addini ba sai da wannan amincin ba za a yi kasuwanci ba sai da wannan amincin shin jama'a kuna da labarin cewa da yawa masu kawo hannun jari daga kasashen waje yanzu kaduna take tafiya ba sa zuwa kano saboda kawai an ce kano babu zaman lafiya an dawo da irin tashin hankalin da ake yi a da kuma wane ne ya sabbaba mana wannan waɗanda su ne za su zama toshe gabanin al'umma daga dukkan jam'iyya ba wata jam'iyya guda ɗaya ba dukkanin su al'ada su kenan to don haka muna kira da shugabannin siyasa yan uwanmu ne tare muke da su suna sallah tare da mu suna azumi tare da mu suna shige da fice tare da mu su ji tausayin wannan al'umma su yi abin da yake shine wajibin su idan 'yan uwansu waɗanda ma ba musulmi ba ba ahlu la ilaha illallah ba ba ahlu falawla kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi ba ba ahalin wanda aka ce musu wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ba ahalin wanda aka ce musu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd su sun yi kokari a tsakaninsu sun rubuta alkawari cewar ba za su ɗauki wani mataki na tada zaune tsaye ba ko na zubar da jini ko jefa ragani a cikin zukatan mutane wajen kokarinsu da suke wajen neman mulki suka sa hannu akan wannan jihohi da dama sun yi wannan to me zai gagare mu mu ahlu la ilaha illallah me zai gagare mu mu irin wannan mu dauki abin muka san cewa zai tabbatar mu da al'umma kwanciyar hankali da zaman lafiya amma muna gani in ba mu wannan ba to haka za mu zo mu kashe kanmu da kanmu mu sani jama'a abinda yanzu yake damun kasashen duniya shine cewar kasashen afirka sun fi kowa yawa sun fi kowa hayayyafa daga nan zuwa shekara ashirin daga nan zuwa shekara talatin da biyu afirka za ta adadinta zai yi double na adadin mutanen da suke cikin afirka yanzu mutanen afirka za su fi biliyan guda biyu to wannan abin maimakon ya zamanto abin alkhairi abin a yi ƙoƙarin yadda za a yi maganin wannan a yi maganin abubuwan da yake tare da shi ya zamanto waɗansu suna ganin wannan barazana ne ga duniyar baki ɗaya saboda haka dole a sa mutanen afirka su kashe kawukansu su zubar da jininsu idan ba su daina haihuwa ba sa ƙara kansu ta hanyar yaƙi da saɓani da zai rinka gudana tsakaninsu ya zamanto mai kisa bai san me yasa ya kashe ba wanda aka kashe da ya sa abin da aka kashe shi ba to muna neman tsarin Allah daga fitini irin waɗannan abubuwan su ne su ne masu su ne taɓin fitina su ne kunnowar kan fitina kuma fitina kamar garwashin wuta ce yayin da ta taso idan ba a kashe ta ba to haka za ta zama to gagarumar wuta wadda za ta ci kowa da kowa don haka muna kira ga 'yan jam'iyyun siyasa baki ɗaya su ji tsoron Allah abin nan da suke yi barna ne a bayan ƙasa, kuma Allah baya son barna Allah baya son mabarnata kuma duk wanda ya yi barna a bayan kasa Allah maɗaukacin sarki zai tashe shi da limamin mabarnata shine fir'auna da hamana da qaruna inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastatifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin Allah ya sifanta shi da cewa lallai fir'auna ya kasance daga cikin mabarnata to duk wanda ya ɗauki tafarkin mabarnata zai kasance tare da shi Allah ya kiyashe mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima wa qala rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam man salla 'alayhi salatan wahida sallallahu 'alayhi biha ashra اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم انصرنا ولا تنصر تمكر علينا وامكر لنا ولا تكن تمكر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا وسجد دعاءنا واحلل سقيمة قلوبنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم اهد أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله